lillahi rahmanu rahim inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta inuhu wa anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla la wa wa ashadu an la ilaha illallah wa da hula sharikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 23 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da 23 ga watan march shekara ta 2025 miladiya muna cikin tafsiri na suratu ɗaha yau za mu tashi aya ta 112 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما نعم kafin a fassara ga tambayoyi kamar haka Allah ya ƙara wa malam ilimi da basira malam ga tambaya shin akwai idda ga namiji wani bawan Allah yake tambaya shin akwai idda ga namiji to amsa a nan wajen babu idda ga namiji idda baya ba ga ɗa namiji shi ɗa namiji yana halatta a gare shi bayan ya rabu da matar shi kai tsaye zai iya yin aure ba tare da ya jira matar shi ta gama iddanta ba saboda haka yana sakin wannan mata nan take zai iya yin wani aure ba magana wani jira Allahumma sai dai a akwai wasu dalilai da za su iya hana shi yin auren daga cikin dalilan da za su iya hana namiji yin aure bayan ya saki matar shi akwai misali a ce ya saki matar shi da ya sake ta a sai ya zama to kuma yana so ya auri 'yan uwarta ne yana so ya auri ƴar uwarta ko yana so ya auri ƴar uwar babanta ko yana so ya auri 'yan uwar mahaifiyarta kaga anan wajen ai ba a hada mace kishi da ƴan uwarta ba a hada mace kishi da ƴan uwar babanta ba hada mace kishi da ƴan uwar mahaifiyarta sai dai idan mutum ya saki wannan zai iya auren wannan ko idan wannan ta rasu zai iya auren wancan amma ya aure su a lokaci daya ya auri ya da kanwa a lokaci ɗaya ko kuma ya auri mace da 'yar uwar mahaifinta ko mace da 'yar uwar mahaifiyarta ya haɗa su kishi to musulunci ya hana an gane wannan hayi to a lokacin da ya saki mace sai yana so ya aure sai zama to wacce zai aura yana so ya aure 'yar uwar wannan wacce ya saki ne kuma an ce za a bashi to kaga anan wajen dole ne sai ya zamanto ita wacce ya saki ta gama idda sai ya jira in ta gama idda in ya so daga nan wajen sai ya zo ya nemi auren waccan sai a daura mishi aurenta an gane wannan ku saboda shari'a bai ba su dama su haɗa kishi lokaci ɗaya ba ba a haɗa su kishi haramun ne sannan wani ya ce Allah ya ƙara wa malam ilimi da juriya malam ga tambaya idan miji ya aika da saki zuwa ga matar shi ta hanyar na'urar zamani irin rubutun kwamfuta ko rubutun typewriting shin saki ya auku mutum ne sai saki matar shi sai ya tura da saƙo wato hakin ya tura masa da saƙo ne ta hanyar rubutu na typing wanda ake yi da typewriting ko kuma da rubutun kwamfuta sai ya aika da ɗan saƙo ya kai wa matashi sai ɗan saƙon ya kai wannan saƙo zuwa ga matashi to shin za mu ɗauka cewa wannan saki ya yi irin wannan saki da aka aiko da rubutun na'ura na zamani su amsa a nan wajen shine idan mutum ya sa aka rubuta saki da na'ura na zamani irin rubutun kwamfuta to malamai suna ganin cewa sakin bai auku ba har sai an tabbatar cewa mijinta ne ya aiko da wannan sakin saboda wannan rubutun da aka rubuta da da ainihin rubutu na na'urar kwamfuta yaya za mu yi mu tabbatar cewa mijin ne ya aika da wannan sakin tun da ai wannan rubutu na na'urar kwamfuta ba rubutun mijin ba ne rubutun injin ne to ta yaya za mu yi mu tabbatar cewa mijin ne ya sa aka buga mai wannan rubutu kuma ya aika wa matar cewa ya sake ta saboda haka malamai suna ganin cewa wannan sakin bai auku ba sai an tabbatar cewa mijinta ne ya aiko da shi ta yaya za a tabbatar cewa mijin ne ya aiko da shi za a tabbatar cewa mijin ne ya aiko da shi ta hanyar shaidu biyu a samu shaidu guda biyu su raka wannan rubutun cewa mijinki ne ya turo mu ya ce mu kawo miki wannan rubutu ɗin kuma shaidun nan guda biyu su zamanto adilai an gara wannan aiki kamar kada na'am eh idan a waya ne mutum ya rubuta test sai ya aika wa matashi cewa ya sake ta to yaya za mu yi mu tabbatar cewa shi ya aika da wannan test din zai iya yi wakila wani abokin shi ne dama wanda yake so ya aure mai mata da ya ga mijin ya shiga bayi sai ya dauki wannan wayan kawai sai ya rubuta ta sai tura wa matan matan shi an gane ita kuma matar tana ganin wannan test din sai ta dauka mijinta ne na hakika ya tura saka idan idan mace ta ga test ko da ta san wajen wayan mijinta ne sai ta bincika na ga an turo mun wani test shin kai ne ka aiko da shi in ya ce wani tes an turo da tes ka duba wayanka sai ya duba wayan sai ga cewa ni malam wani na sake ki saki kaza to idan ya ce shi ne ya rubuta wannan shi kenan masha Allah in ya ce ba shi ba ne an gane ko to za a yi aiki da abin da ya faɗa bayan ya rantsi Allahu a'alam in ko ya aiko da saki da rubutun shi na hannu ba rubutun hannu ya aiko da saki to yaya hukuncin wannan sakin wasu malamai suna ganin sakin bai tabbata ba har sai an samu shaidu a jikai. don za a iya samun wani mutum ya kwaikwayi rubutun shi ya kwaikwayi rubutun ka kuma ya aika zuwa ga matarka cewa kai ka saki matarka alhali ba kai ne ka aiko da wannan wasiƙa ba shi ne ya kwaikwayi rubutun saboda aka idan aka aiko da wasiƙa na hannu wanda matarka ta san cewa rubutun nan naka ne shi ma ana buƙatar shaida domin musamman a wannan zamani ana iya kwaikwayon rubutunka idan an samu shaidu sun tabbatar cewa rubutunka ne kai ne ka aiko da wannan kuma wa'annan shaidu sun zamanto adilai to masha Allah za a yi aiki da abin da aka rubuta an tambayi imamu ahmad shin ko wanda ya aiko da da wasiƙa a misali shi ma sai ya shaida shi wanda aka ba wasiƙan ya zo da shi sai ce lalle lalle mijinki ne ya bani wannan wasiƙa in zo shi wannan bai isa ba sai imamu ahmad ya ce dole ne sai an raka wannan wasiƙa da shaidu guda biyu an gane wannan ko allahu a'lam wa alaikum salam na eh su wata sabuwa ma cewa daidai da wannan gaba jinnu aljannu suna iya daukan wayan mutum sai su aika da saki zuwa ga matashi ita kuma mata za ta ga wayan mijinta ne gashi kuma ya aika mata da saki to kaga da irin wannan dole ne sai an bincika an gane wannan ku a tabbatar da cewa ba mijin ne idan mijin ya rantse da Allah cewa ba shi bane kuma ta san mijinta ba makaryaci bane to ta yarda da abin da ya faɗa to sannan yaya hukuncin yin saki da ishara misali mutum ya mutum ya kira sunan matarki sai ya wani irin haka ya nuna ya sake ta an gani to ya hukuncin yin saki da ishara to shine aka ce amsa annan duk wanda yake da iko akan magana to baya halatta yayi saki da ishara in dai mutum na da iko magana yana da baki to in yayi ishara wannan saki bai yi ba an gane wannan shine mazhaba na jumhur na malamai sabanin malikiya su malikiya suka ce idan mutum ko da yana da ikon yin magana sai ya yi ishara in dai isharar nan za a iya fahimtar cewa isharar yana nufin saki ne to shi kenan saki ya tabbata an gani wannan shi ne fahimtar malikiya ya yi ishara kuma kowa ya fahimci wannan ishara din yana nufin saki ne to saki din ne an gane wannan ku? eh kuma a cikin zuciyar shi dama haka yake nufi saboda haka ko da mutum yana iya yin magana da baki sai bai yi magana da baki ba sai ya ishara to za a yi aiki da wannan ishara din inda malik kuma wannan magana na imam malik yana da ƙarfi allahu a'lam saboda ya yi ishara kuma kowa ya san wannan ishara na nufin saki ne an gani kuma a gaban jama'a ya yi wannan ishara ko da yana da ikon yin magana sai ya ƙi sai ya wannan ishara a saki ya tabbata kawai allahu a'lam wa alaikum salam na'am amma me idan ya saki matar shi ba shi da lafiya ya saki matar shi kuma yana cikin hayyacin shi ba magana wani zafin ciwo inda yana cikin hayyacin shi sai dai lokacin da ya saki matar shi baya cikin hayyacin shi yana a ruɗe ne to anan ne za a ce zafin ciwo amma ga shi nan lafiyar shi lau zai dai a kogo bai da lafiya ne yana kwance sai ce ya saki matar shi wannan saki ya tabbata nan ci gaba da aya ta 112 inda Allah ta'ala ke cewa wa ya ya min as-salihati wa huwa mu'minun fala ya kafu zulma wala hadma duk wanda ya aikata daga cikin ayyuka masu kyau tunda ayyuka masu kyau suna da yawa ba zai yi dan adam ya ce ya gama aikata duk ayyuka masu kyau ba ya aikata wasu daga cikin ayyuka masu kyau wa huwa muminu alhali yana mumini kuma fala ya kafu zulman wala hadma wato ba zai ji tsoron zalunci ba ko ba zai ji tsoron tauyewa ba in dai har mutum ya aikata wani abu daga cikin ayyuka masu kyau daidai gwargwadon ƙarfinsa tunda Allah ta'ala ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai gwargwadon abin da za ta iya sai mutum ya aikata daga cikin ayyuka masu kyau gwargwadon ikonsa kuma ya nisanci abubuwan da Allah ya hana gwargwadon ikonsa sai kuma Allah ya ce wa huwa mu'minun alhali yana mumini wannan shine sharadi kenan da mutum zai aikata aiki mai kyau ya gina masallatai manya-manya domin taimakon addini ya gina asibiti domin taimakon talakawa sannan ya zamanto yana ba da sadaka sannan yana taimakon 'yan uwansa ya gina bohol ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma sai ya zamanto a cikin zuciyarsa ba shi da imani an gani ayyukan alkhairi kala-kala ya aikata amma kuma yana tsafi ayyukan alkhairi ya aikata yana zuwa wajen boka ayyukan alkhairi ya aikata yana zuwa wajen miyagun malamai suna ba shi asiri an gani a nan wajen duk wannan abin da ya aikata na ayyuka na alkhairi ba za su amfane shi ba an gane sai ya cika na sharuɗa guda biyu wa mai ya amal swali hati. duk wanda ya aikata daga cikin ayyuka masu kyau wa huwa muminu alhali kuma yana mumini in yana mushirki ba shin zai amfane shi in dai yana mushirki duk abin da ya aikata na aikin alkhairi ba zai amfane shi ba ma kana lil mushrikina an amuru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fi nari hum khalidun bai dace ga mushrikai ba su rayar da masallatan Allah alhali suna shaida ga kawukansu da kafirci sun riga sun shaida a cikin zuciyarsu cewa su mushrikai ne to baya dacewa a gare su su rayar da masallatan Allah sai Allah ya ce ula'ika habidar a'malu irin wayannan ayyukan su ya baci wa fil nari hum khalidun kuma a cikin wuta su masu dawwama ne sai Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallah kawai masu rayar da masallatan Allah kai ba masallatai ba duk wani aiki a alkhairi kafin Allah ya amsa inna ma ya'muru masajidallah man amana billah kawai masu rayar da masallatan Allah su ne wanda suka yi imani da Allah kaga shine wannan maganan wa may ya'mal min as-salihati wa huwa ko wanda yayi imani da Allah ha inna ma ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wanda yayi imani da Allah da rana ta ƙarshe wa aqama salata sannan ya tsaye da sallah wa zakata ya bada zakka walam yakhsha illa Allah kuma ya zama to baya tsoron kowa sai Allah fa asa ulaika an yakunu min al Wa wa'annan sune aka tabbatar su zamanto daga cikin shiryayyu to kaga nan wajen an ce wanda ya aikata mina salihat wasu malamai sun ce wannan min tabidiyya ce wanda ya aikata daga wasu malamai suka ce wannan min libayanin jins wanda ya aikata ayyuka na alkhairi alhali yana mumini kenan a nan wajen sharaɗin karɓar aiki na mutum shine ya zamanto mai yana mumi idan ya zamanto kafiri Allah ba zai amsa ba to amma idan mutum ya aikata ayyuka masu kyau yana fasiki ba yana aikata ayyuka masu kyau amma kuma gashi yana fasikanci yana zinace-zinace yana shaye-shayen giya amma kuma ya dage wajen gine-ginen masallatai ya dage wajen taimakon marayu ya dage wajen taimakon marasa galihu da abin da ya kama da wani shin a nan wajen zai samu cikakken lada ko kuma za a tawaye miki wani abu zai samu cikakken lada shi ya aikata ayyuka masu kyau alhali wa huwa fasikun yana fasiki idan mutum yana ayyuka masu kyau kuma yana fasikanci wannan fasikancin zai rinka cinye mai wasu ayyukan shi na lada ba zai samu cikakken lada a wajen Allah ba an fahimci wannan aiki in ya aikata aikin alkhairi yana zina ya aikata aikin alkhairi yana shan giya ya aikata aikin alkhairi yana luwadi ai kaga wayannan ayyuka miyagun ayyuka ne miyagun ayyuka ne wanda suna cinye mai ayyukan alkhairi tunan suna cinye mai ayyukan alkhairi to wannan mutumin ba shi da garanti na samun cikakken lada a wajen Allah subhanahu ta'ala tunan Allah nan wajen ya ce idan mutum ya aikata ayyuka masu kyau alhali yana mumini fala ya khafu zulman wato ba zai ji tsoron zalunci ba ba za a zalunce shi ba za a ba shi ladan cikakke sannan wala hadma sannan ba za a tauye mishi wani abu na aikin shi na alkhairi ba duk abin da ya aikata na aikin alkhairi za a bashi cikakke a nan wajen shi ne aka ce li'annal amala la yuqbal min gari iman domin ayyuka ba a karba ba tare da imani ba shi ne aka ce wa min fi qawlihi min min salihat litab'id ay shay'an min salihat wanda ya aikata wani abu daga cikin ayyuka masu kyau wakila lil fala ya khafu zulman ai ba zai ji tsoron zalunci ba ai na kasar lissawabi da'aci ba zai ji tsoron tauyewa ba ga ladan aikin shi na da'a wala ziyada alayhi fi sayyi'ati sannan ba za a ƙara mai miyagun ayyukansa ba dan yayi zanibi ba za a ƙara mai yawan girman zunubinsa ba iya abin da ya aikata na zunubi shi zai gani a wajen Allah gobe kiyama an gane wala hazma din nan shi hazma din nan shine bil intiqas min haqqihi a ce wai a tauye mai wani abu na haƙƙinsa a Allah ta'ala zai bashi haƙƙinsa cikakke wal hazam din nan an naqas wal kasas ma'anar hazam shine nakasawa da kuma tauyewa an gane ai shi na ka ce wal farqu bayna zulmi wal hazm anna zulma al man'u min al haqqi kulli bambanci tsakanin zulm da hazm shine shi shi zulm shine a hana mutum haƙƙinsa duka in dai mutum ya aikata aikin alkhairi kuma yana mumini baya jin tsoron zalunci mai zalunci a hana shi haƙƙin shi gaba ɗaya ba zai yiwu ba shi kuma walhazam almanu min ba'di shine a hana shi wani sashen haƙƙinsa saboda yayin saɓon Allah yayi kafirci wal hazam Zul wa in iftara min wajhi shi ma hazam wani nau'i ne na zalunci ko da sun rabu sun dan bambanta an fahimci wannan aiki to kenan idan mutum ya aikata aikin alkhairi Allah subhanahu wata'ala ba zai tauye mishi ga abin da ya aikata ba fa mai مثقال ذرة خيرا zarratin ومن يعمل wa mai شرا amal duk wanda ya aikata gwargwadon kwayan zarra na alkhairi zai ganshi gobe kiyama kuma duk wanda ya aikata gwargwadon kwayan zarra na sharri duk zai ganshi gobe kiyama babu abin da za a tauye masa na'am وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا هكذا muka saukan masa da ƙur'ani balarabi wasarrafna fihi min alwa'id muka sarrafa a cikin alƙur'ani kyacewa kala-kala la'allahum yattaqun saboda wa Allah ko za su ci tsoron Allah aw yuhdisu lahum zikra ko ya fara musu da wani sabon ambato ko kuma ya fara musu da wani sabon daraja domin duk mutumin da ya biyayya ga Allah ya yi biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai ɗaukaka shi ɗaukaka na musamman man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa muminin fala nuyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata aiki mai kyau shin namiji ne shi ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mumini ba kafiri bane shi falalu ko hayatan ba. da sannu za mu rayar da shi rayuwa mai daɗi zai samu kwanciyar hankali a cikin rayuwarsa wala najzi yannahum ajrahum kuma da sannu za mu saka musu da ladansu bi ahsani ma kanu ya amalu da mafi kyawun abin da suka zamanto suna aikatawa kenan idan mutum ya yi imani da Allah idan mutum ya aiki da kyau kuma yana mai imani Allah zai saka mai fiye ma da abin da ya aikata idan ka aikata aiki daya sai Allah ya ninnin ma su goma daga goma zuwa ɗari bakwai daga ɗari zuwa ninkin ba ninkin kaga shi idan mutum ya aikata alkhairi yana mumini Allah zai rayar da shi rayuwa mai daɗi sannan kuma Allah zai saka musu da ainihin Ladan su, da fiye da abin da suke aikatawa amma idan mutum ya aikata zunubi ba Allah na rubuta mene iya abin da ya aikata an gane wannan ko shine Allah yake cewa ka kazalika anzalnahu qur'anan arabiyyan haka nan muka saukar da shi da alqur'ani da harshen larabci wa sarrafna fihi min alwa'id muka sarrafa a cikin qur'ani nau'i nau'i na kacewa nau'i nau'i na kacewa a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya tsine makafirai inna allaha la'ana kafirina wa adda lahum sa'ira wannan nau'i ne na kyacewa Allah ya tsine makafirai kuma ya tanadar musu da azaba na sa'ira sannan Allah subhanahu wata'ala ya yi kyacewa ga mazinata Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina domin lallai zina alfasha ne kuma hanya ne wanda ta munana kaga shi ma wannan wani nau'i ne na kyacewa Allah ya nuna zina alfasha ne kuma hanya ne wanda ya munana sannan ka duba yanda Allah ya nuna kyacewa na ainihin luwadi a ta'atuna zukurana min al'alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun shin za ku ringa saduwa da ƴaƴa maza daga cikin talikai da hankalinka ka ringa aikata abin da ko dabba baya aikatawa shin ka taba ganin dabba namiji na saduwa da namiji amma kai dan adam wanda Allah ya Allah ya jiro maka da hankali ya fifita ka akan duk halittu na Allah subhanahu wata'ala a ce an kama ka kana saduwa da namiji dan uwanka kaga lalacewa ya kai inta a ta'atunan zukurana min al'alami shi za ku dinga saduwa da maza daga cikin talikai wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min jikun ku bar abin da ubangijinku ya halitta muku na matayenku na aure bal an qaumun adun a a ku dai fa mutane ne yan ta'adda shi ma wannan wani nau'i ne na me cewa dan an cewa sarrafa na fihi min wa'i mun sarrafa a cikin Alƙur'ani nau'i nau'i na yacewa nau'i nau'i Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce wallazina la yad'una ma'a allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wala yazlum sai ce wama yaf'al zalika yalqa asama shi ma wannan nau'i ne na gafcewa wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu bi jahannam duk wanda ya kashe mumini da gangan yana sane da hankalinsa sakamakon shi jahannama khalidan fiha yana mai dadewa a cikin jahannama wa gadiballahu Allahu alaihi wa la'anahu Allah yayi fushi da shi kuma Allah ya tsine mishi wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya tanadar mishi azaba mai girma kaga irin kicewa wanda Allah ta'ala ya sanya ya kumsa ga mutumin da yake san kai shi kadai fa wa mai yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe mumini da gangan za fa jazaohu jahannam sakamakon shi shi shine jahannama kuma khalidan fiha yana mai daɗewa a cikinta, ta shi kadai sannan wa gadiba Allahu alai Allah ya yi fushi da shi sannan wa la'anahu Allah ya tsine mishi an gani sannan wa a'adda lahu azaban azima sannan Allah ya tanada mishi azaba mai girma duk wannan nau'i ne na me cewa an gane ko to akwai nau'i nau'i kamar yadda qur'ani ya ce wa sarrafna fihi min alwa'id mun jujjuya a cikin sa mun sarrafa a cikin sa Allah sai ya ambaci wasu irin nau'i na azaba duk wanda ya yi laifi kaza ga irin azaban da za a yi masa in mutum ya yi kisan kai ga irin azaba in mutum ya yi zina ga irin azaba in mutum ya yi caca ga irin azaba in mutum ya sha giya ga irin azaba ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytan an a bainakum al adawa wal baghdha fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa anis salah fa hal antum muntahun haka ni Allah ta'ala ya yi magana akan girman zanubin da ke tattare da shan giya da girman zanubin da ke tattare da caca har Allah ya ce shedan yana so ne ya aukar da mai al'adawa wal bagda shaidan yana so ya aukar da kiyayya da gaba tsakanin musulmi fil khamr wal maisir dangane da abin da ya shafi giya da caca in dai mutum zai ringa mu'amala da shan giya zai ringa mu'amala da caca to shedan zai aukar da gaba tsakanin shi da ƴan uwanci musulmi kana zaune da mutum zaka cinye mai kuɗi a caca shi kenan ko dau adawa kenan da gaba sannan shaidan zai kange ku daga ambatan Allah da sallah ta hanyar shan giya da caca in ana caca lokacin a lokacin ainihin sallah yayi ba a ma tunawa lokacin sallah mashayin giya baya tunawa da lokacin sallah fa hal antum muntahun to kaga saboda alkur'ani ya zo da nau'i nau'i na kyacewa dangane da masu laifi sannan wani lokaci daga cikin usulubi na ƙur'ani na ambatan nau'i nau'i na kyacewa Allah ya kan ambaci wasu kafirai kafirai kaza sun yi laifi iri kaza kuma Allah ya musu azaba iri kaza fa kullan akazna bi zambi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akazarhu sayha ومنهم من man man به الارض ومنهم من اغرقنا الله man agraqna Allah ya ce kowanne daga cikin su mun kama shi da laifinsa daga ciki akwai wanda muka aika musu da iska mai duwatsu iskokai irin guguwan nan mai ɗiban manya-manyan duwatsu wa minhum man aka zuhu soyha daga cikin mutane akwai wanda kafirai akwai wanda tsawa ya kama su aka halakar da su wa minhum man khasafna bihi al-ard daga ciki akwai wanda aka shafe kasa da su wa minhum man agraqna daga cikin su akwai wanda muka nitsar da Allah ta'ala ya ambata mana kafirai nau'i kaza sun yi laifi iri kaza sannan Allah ya yi musu azaba iri kaza masu luwaɗi wani irin azaba ya Allah ya musu Allah ya ce faja alna aliya hasafilaha wa amtarna alaihim bi hijaratan min sijilin mamdud ko kaga Allah ya ce an daga sama ya koma ƙasa sannan kuma aka aka sauka musu da ainihin duwatsu na ainihin wuta to kaga duk wannan gaba daya shine abin da Qur'ani ke gaya mana mun saukar da Qur'ani Qur'ani ne na Larabci sannan muka sarrafa a cikinsa nau'i nau'i na kyacewa me yasa muka yi haka wani lokaci Allah ya ce innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama kaga nau'i ne na kyakkyawa ko Allah ta'ala sai ya ambaci kafirai kaza kazzabar qaumu nuhin al mursalin kaza kaza sai Allah ya ambaci irin azaban da ya musu to kaga irin wannan me yasa Allah yake ambatan wannan ko me yasa Allah yake ambatan laifi kaza ga irin girman shi sai Allah ya ce la'allakum yattaqun saboda wa la'alla ko za su ji tsoron Allah imani ya cike su sannan kuma su ji tsoron sabon Allah shine hikiman da yasa Allah yake sarrafa musu nau'i nau'i na gacewa aw yuhdisu lahum zikra ko kuma ya ambata ya haifa musu da wani karfin imani ya zama to in ana tunatar da su laifi kaza ba shi da kyau in kai laifi kaza Allah yana fushi da kai in kai laifi kaza Allah ya tsine ma in kai laifi kaza Allah ya yi fushi da kai an gane ku to idan Allah yana ambaton wannan yana sanya tsoron Allah a cikin zuciya sannan kuma yana haifar da wani irin daraja ga mutum idan mutum ya saurari wa'azi sai ya aiki da wannan wa'azin ya tabbaka shi a cikin rayuwarsa me zai faru gare shi zai haifar mai da wani daraja a wajen Allah mutum yana ƙara biyayya ga Allah yana ƙara samun daraja a wajen Allah wannan zikira a nan wajen shi ne daraja an gane ne Allah ya wa inna hu la zikrun laka wa liqaumik lalle alqur'ani daraja ne a gare ka da kai da mutananka ya rasulullah wato qur'anin da Allah ya aiko ka da shi ya rasulullah daukaka ne a gare ka sannan ka in sun saurari ainihin kiranka suka yi aiki da wannan ƙur'anin da ka zo da shi shi ma zai zama to ɗaukaka a gare su menene abin da ya ɗaukaka larabawa shin larabawa sun fi mu wani abu ne asalin larabawa talakawa ne asalin larabawa ƙasƙantattu ne su asalinsu suna kiwon raƙumma duk duniya gaba ɗaya an rena su an gane ko turawa dariya suke ma larabawa masu kiwon raƙumma mutanen da ba su da daraja ba su da galiu amma menene abin da ya ɗaukaka larabawa har ya sanya ana jin labarin a duniya alƙur'ani da larabawa za su yi watsi da alƙur'ani da duniya faɗi ta yi watsi da su tuma an gani wannan shine maganar umar ɗan khattab allah ya ƙara masa yadda. yana cewa na hannu kunna a zalla ƙauni ba azzanin lahu bil islam wa mahama na dalubul izza bi gairihi a zallalalla ya ce mun kasance da mafi kaskantuwan mutane kowa ya rena mu sai Allah ya ɗaukaka mu da addinin musulunci duk sanda muka nemi daraja a wajen wani abu wanda ba musulunci ba Allah zai wulakanta mu ina fatan gano wannan ashe babu abin da ya ɗaukaka laraba kamar ƙur'ani har ana cewa da ba dan alƙur'ani ba da yaren larabci ya mace amma alkur'ani shi ya ba lugar larabci kariya har ya sanya har yanzu a duniya ana karanta larabci an gane wannan ko na'am fata'ala Allahu al-maliku al-haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما تشين هذا شيء فتعالى الله الملك الحق الله يا دوكك mamallaki na gaskiya wala ta'jal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu kada kai gaggawa ya rasu rasulullah da kokarin haddace alqur'ani kada kai gaggawa kana sauri ka haddace tun kafin a gama saukan maka da wahayi wa qur rabbi zidni ilma ka ringa addu'a ya rasulullah ka ce ya ubangiji ƙara mini ilimi ya ubangiji ƙara min ilimi su kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya karantar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa kada ka yi gaggawa da Alƙur'ani. idan mala'ika jibrilu yana saukar da ƙur'ani zuwa gare ka ka bi a hankali yana karanta ma aya ka tsaya ka natsu ka rike wannan ayan bayan ka rike ayan ka tsaya ka natsu ka fahimci abin da ayan ya kumsa Dan sako biyu ne mala'ika ke karantar da kai mala'ika na karantar da kai tilawan alkur'ani sannan mala'ika kuma yana ƙara isan ma da sanin menene ma'anan ayan da aka karantar da kai mutum ya karanta alkur'ani kawai bai san ma'anan alkur'anin ba kusan daidai yake da jaki dauke da kayan littattafai zina lazina taura sun malam ya hamilu ha ka ya himari yahmilu asfara misalin waɗanda aka ba su amanan a taura amma ba su iya riƙewa ba daidai suke da jaki dauke da kayan littattafai mutumin da yake gardi ya haddace ƙur'ani, amma sakon da ƙur'ani ke karantarwa bai sani ba ƙur'ani yana hana shirka shi bai sani ba ƙur'ani yana hana bid'a bai sani ba ƙur'ani yana hana sabon Allah shi sabon Allah ma yake yi to menene amfanin karatun da ya ma alƙur'ani gashi ya haddace ƙur'ani har ma ya rubuta an gane wannan ko to shine Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawan ainihin haddace qur'ani min qabli an yi ne ka wahayi tun kafin wato a ƙare saukan maka da wahayi wa qur zidni ilma kace ya ubangiji ƙara min ilimi an gane wannan ai to kaga wannan aya wala ajal bil qur'an kada kai gaggawa da qur'ani wannan aya yayi kama da wata aya a cikin alqur'ani shine ayan nan da Allah ke cewa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka ringa motsar da harshenka kana sauri sauri dan kai gaggawan haddace alqur'ani ka daina sauri ya rasulullah ka tsaya ka bi a hankali inna alaina jam'ahu wa qur'ana lallai tattaro alqur'ani mu cuta shi a cikin kwakwalwanka ya zauna daram da kuma karantar da kai alqur'anin duk yana kan mun ji Allah inna alaina jam'ahu wa qur'ana lallai tattaro shi da karanta maka shi duk yana kan mu fa iza qara'nahu idan muka karantar da kai ci qur'anin fatta bi qur'ana ka bi karatun bayan mun gama karantar da kai tilawan ka tsaya ka bi tilawan da kyau summa inna alaina bayana sannan ko bayanin alqur'anin ka san fiqhunsa duk yana kan mu ashe gundarin bakin alqur'ani daga ina yake daga Allah sannan sanin ma'anan alqur'ani shi ma daga ina yake daga Allah an gane wannan ko ashe da mutum zai san gundarin bakin alkur'ani amma kuma bai san bayanin alkur'anin ba yaya ba sauran na aka ba wane ne ya karantar da annabi gundarin bakin alkur'ani sannan wane ne ya karantar da shi bayanin alkur'anin kuma da Allah ya karantar da shi bayanin mai Allah ya ce masa eh da Allah ya karantar da annabi bayanin alkur'ani bayan ya karantar da shi gundari sai kuma ya ce mai ya ce ya tsaya ya rike bayanin da kanshi ko ya isar da sako zuwa ga al'umma hmm? kaga an ce an ba annabi alkur'ani gundarin bakin alkur'ani sannan kuma sai Allah ta'ala ya ce bayanin daga wajen mu yake sai Allah ya ce wannan bayanin kuma mun baka shi ne ba wai don kai aiki da shi kai kadai ba ka san ma'anan qur'ani kai kaɗai a'a Allah yake wa ma anzalna alaykal kitab illa litubayyana lahum da ikhtalafu fi ba mu saukan maka da littafi ba ya rasulullah sai dan ka yi wa mutane bayanin abinda suke sabani akan shi kenan idan mutane suna sabani akan harkar su na addini wane ne raba gaddama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna sabani akan yaya za a yi sallah waye za a tambaya yaya za a yi azumi yaya za a yi zakka yaya za a yi aikin hajji yaya za a gudanar da tsari na aure kai yaya za a gudanar da musulunci gaba ɗayansa wani ne zai mada bayani manzan Allah shi ne Allah ya ba wannan amana ɗin to idan ya zama to mutum ya san gundarin ƙul'ani amma bai san bayanin manzan Allah ba to ta yaya za a iya fahimci musulunci zai yi to kaga anan wajen Allah ya ce la tuharrik bihi lisanaka a bi kada ka motsar da harshenka dan kai gaggawan qur'ani gaggawan haddace qur'ani ka bi a hankali inna alaina jam'ahu wa qur'ana lalle tara shi da karanta maka shi yana kanmu fa iza qara'anahu idan mun karanta ma qur'ani bi qur'ana ka bi karatun mu summa inna alaina bayana sannan lallai bayanin sa yana nan akan mu ne daidai da wala ajal bil qur'an min kabali an yuqza ka wahayi. kada ka yi gaggawa da haddace qur'ani tun kafin wahayi tun kafin a ƙare wahayin gare ka menene ƙara wahayi anan menene ƙara wahayi saukar da gundarin baki yaya ake ya za mu yi fahimci an kare wahayi gaba daya inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza hu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana ashe karantar da gundarin baki ba kare wahayin ba dole kuma sai an yi bayanin abin da wannan gundarin baki ya kumsa to shine aka ce annabi kare ya gaggawan haddace qur'ani kafin a ƙare ainihin saukar da wahayi zuwa gare shi kenan kafin a ƙare yi masa bayanin fiƙin ƙur'anin kada ya ta sauri aka ce wa ƙurrabi zirni ilma ka ce ya ubangiji ƙara mun ilimi ƙara mun ilimi in haddace alƙur'ani da kyau sannan ƙara mun ilimi in san ma'anan alƙur'ani da kyau an gane wannan ko ah, wala ta'jal Ai la in inzalahu kada ka tambayi saukar da shi kabala an yi kuza Ilaika wahayu ai kabala an yi atika wahayu tun kafin wahayin ya zo maka tun wahayi bai zo maka ba kada ka yi gaggawan haddace ƙwar'ani kakar gaggawan cewa za ka haddace Kai ta motsa harshen ka. wakila aka ce ma'anan shi alma'ana la talqahu ila nas qabla an ya'ti ka bayanu ta'wili kada ka jefa an ce ma'anansa kada ka jefa gundarin baki ga mutane kabala an yi a cika bayani tawili kafin bayanin hakikanin fikin qur'anin ya zo maka idan hakikanin fikin qur'anin bai zo maka ba kada ka ce zaka jefa gundarin baki ga mutane kenan manzon Allah zai jefa mutane gundarin baki tare da bayanin gundarin bakin shi ya sanya Allah a cikin Alƙur'ani ya gaya mana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana irin bai wanda Allah ya yi wa muminai sai Allah ke cewa laƙar mannan lahu alal muminina hakika Allah ya yi baiwa ga muminai iz ba asa fihim rasulan min anfusihim lokacin da Allah ya aiko musu da wani manzo daga cikin kawukansu shi ne babban bai wanda Allah ya musu an gani to me manzan ke musu sai Allah ya ce ya tulu alaihim ayati manzon yana musu tilawan ayoyin alkur'ani sannan wayu tsakihim manzon yana tsarkake su daga shirka da bid'a da sabon Allah da mummunan al'ada da kuma mummunan fahimta na addini wayu allimuhumul kitaba wal hikima sannan yana sanar da su littafi da hikima wa yake sanar da su littafi menene littafi to menene hikima bayanin qur'ani yana sanar da su littafi yana kuma sanar da su bayanin littafin shine wayu allimuhumul kitaba wal hikima an gane ko sai ce wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da kafin bayanan manzon Allah kafin zuwansa suna cikin bata wanda yake bayyananne. ne to saboda haka wa qala al-hasan nazal fi rajulin ladama wajhi da aladama waje hamra ati ya sauka ga wani mutum wanda ya mara fulkan matar shi a ƙilan nabi ta tsulubul kisas sai ta zo wajen annabi tana neman ramuwa alan nabi laha al kisas sai annabi sai ya bata dama ta rama fa nazala sai aya ta sauka ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su ne suke saman mata wannan magana ramu da aka yi din nan da ba a bata dama ta rama ba an gane wannan ai wali haza qal saboda haka Allah yake wa qur rabbi zidni ilma kace da ya Allah ƙara min ilimi idan an saukar da aya ka ringa neman sanin ma'anan ayan tukuna kafin ka karantar da mutane ayan an gane ai rabbi zidni fahimta li'annahu hakama bil qisas wa aballahu zalik domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci da ramuwa cewa yanda mijin ya mari matarsa haka nan ya kamata matar ta rama shi kuma Allah sai ce ba haka ya kamata a yi ba wa aballahu zalika sai Allah ya yarda da wannan to amma wannan yana buƙatar isnadi ingantacce bai zo da isnadi wanda ya tabbata ba الله أعلم نعم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله تعالى هنا شوى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل حقيقة من alƙawari da annabi آدم tun gabani fanasiya sai annabi Adam sai ya manta da wannan alƙawarin walam na najid lahu azma ba mu samu wani ƙarfin niyya a cikin zuciyarsa ba kaga wannan aya Allah yana ba mu labarin abin da ya faru tsakanin annabi Adam da ainihin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yayi wasiya zuwa ga annabi Adam Allah ya nuna masa cewa lallai yana da maki lallai yana da mahasadi mahasadinka shine wani kuma wannan wani baka da maki kamansa saboda haka ga wasu dokoki da zan sanya maka akwai wata itaciya a cikin aljanna wannan itaciyar nan kada ka kuskura ka ci wannan itaciya amma kana da iko ka ci kowane irin itaciya a aljanna banda kaza sai Allah ya nuna ma annabi Adam wannan itaciyar sai kuma Allah ya nuna ma annabi Adam ka yi hankali da wani lalle wannan wanan zai halakar da kayin kabi shi kaga nan wajen Allah ya yi wasiya ga annabi Adam kuma ya nuna mai abin da yake daidai kuma ya nuna mai abin da in ya aikata zai samu matsala an gane wannan ai to me ya faru ga annabi Adam sai annabi adam sai ya manta da wannan alkawarin da suka yi da Allah subhanahu wata'ala domin annabi adam ya ɗauki alkawari a wajen Allah cewa wannan abin da Allah ya gaya masa din, lalle zai kiyaye kuma lalle ya yarda cewa ba shi da wani makiyi kamar shedan kuma lalle zai kiyaye shi sannan kuma wannan bishiya da Allah ya nuna masa in sha Allah zai kiyaye to amma lokacin da Allah ya ɗauki wannan alƙawarin annabi Adam ya ɗauki wannan magana da ƙarfi a cikin zuciyarsa kuma ya yi wa Allah alƙawarin zai kiyaye amma me ya faru fanasiya sai annabi Adam sai ya manta walam najid lahu azma ba mu same shi da wani ƙarfin niyya a cikin zuciyarsa ba to imamul qurtubi ya ce wannan aya tana da fassarori kamar guda biyu wannan kalma na fanafiya a ɗaya daga cikin ma'anoninsa a ahidna ila adama min ƙablu fanasiya ai bi ma'ana fataraka walam na lahu azma hakika mun yi wasiya zuwa ga adam tun gabani fanasiya sai annabi adam sai ya yi watsi da wannan wasiya da muka yi masa ya zo ya aikata abu sabanin abin da muka ce ya aikata sai ya zamanto ya yi kuskure ya fada cikin abin da Allah baya so a wannan lokacin saka wannan nasiya din nan ai taraka al'amr wal ahad ai ya bar wannan umarni ko ya bar wannan alkawarin wa haza qawl mujahid wannan shine fasarar imam mujahid wa aktharul mufassirin da da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ma'anan wannan nasiya shine daidai yake da nasullaha fa nasiyahu wal munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahu me ma'anan nasullaha fa nasiyahu ay tarakullaha fa tarakahu munafukai a nan wajen sun yi watsi da Allah shi ma Allah sai yi watsi da su to wasu malaman tafsiri da yawa daga ciki suna ganin fanafiya din nan ai fataraka fataraka al'amr sai ya bar wannan umarni sannan fasara na biyu shine maganan Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu nasi yahuna ya manta anan aminar sahawi wal nisyan yana daga cikin rafkanuwa da kuma mantuwa an gane ku annabi adam a nan wajen ya yi alkawari da allah cewa zai kiyaye dokokinsa sannan kuma zai ci kowace irin itaciya a cikin aljanna banda itaciya guda ɗaya in ya ci wannan itaciya guda ɗaya zai zamanto sababin fitan shi daga cikin aljanna kuma annabi adam ya kulla wannan abin a cikin zuciyarsa amma daga baya sai annabi adam ya manta me yasa ya manta saboda shedan ya zo ya sanya masa waswasi shedan ya zo da sigan wani babban malami mai nasiha ya zo ya nuna masa cewa yana son shi ne da alkhairi in kana son alkhairi kana son ka shiga ka tabbata a cikin aljannan nan wanda in ka tabbata har abada ba za ka mutu ba za ka rayu irin rayuwa na mala'iku in kana son wannan rayuwa to ka ci wannan itaciya shedan yana ta lallaba shi yana ta lallaba shi da bangaru masu kyau har ma a wata aya aka ce wa qasama huma inni lakuma minan nasihin ya rantsa musu shedan ya rantse ma annabi adam da matar shi yace na rantse muku da Allah wallahi ba zan muku ƙarya ba ni ina ga mu gaskiya ne lalle ni a gare ku wallahi mai nasiha ne sai shedan ya zama babban malami yana ta nasiya an gane wannan ko to irin yadda shedan ya shigo ma annabi adam da hawa'u har sai da ya sanya suka manta da wannan wasiyyar da suka yi wa Allah alƙawarin da annabi ya ma Allah sai da shedan ya sa Allah ya manta sai da shedan kai sai da shedan ya sanya annabi adam ya manta da wannan ainihin wasiya din shine ce wa inna ma akhadha al-insan minhu li'annahu ahida ilayhi fa kenan wa inna ma ukhiza al-insan an kama mutum da wannan laifi ne saboda yayi alƙawari da Allah zai kiyaye sai ya manta ibnu durayd na cewa nasiya ma ma ahida la ilayhi ya manta da abinda da ya ma Allah alƙawari da shi fi zalika walau kana lahu azm ma ata'a ajuwahu iblis da yana da ƙarfin ƙudiri da yana da ƙarfin niyya da bai yi biyayya ga makiyin shi iblis ba to idan muka ɗauki wannan magana zai iya ɗauka kenan annabi adam a wannan lokaci wato ya yi alkawari zai kiyaye amma ya manta kuma zai iya yi wa a zamanin annabi adam ana iya kama mutum da mantuwa duk da mun wannan al'umma ɗin an yafe mana duk abin da yake da alaƙa da tilastawa da mantuwa to zai iya yiwa zamanin annabi adam ana kama mutum da mantuwa To an ce lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu yi ƙarin bayani kan wannan mas'ala din Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk